alhamis wato yinin umarce na alhamis wato a cikin wannan wata mai albarka juma'a ula a yau sha nawa yau sha hudu ga wannan wata na shekara ta dubu ɗaya dari hudu da arba'in da hudu a daidai da takwas kenan ko takwas ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da biyu mun haɗu a wannan masallaci na umul na Aisha radiyallahu anha da a yau muke gabatar da karatu a cikin littafin kitabu tauhid wallafar shekul islam muhammad ibn abdul muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah ya ji kan wannan malami da sauran malaman musulunci ah, kuma muna addu'a ta musamman ga wato Sheikh Abubakar Gumi da Sheikh Isma'il Idris muna roƙon Allah ya ji kansu ya yi musu rahama Allah ya taimaki shugabanmu jagora Sheikh Muhammad Sani ya jingir ya taimaka ma abokan aikin shi a kowane wacce majalisa a kowane mataki wato tun daga matakin ƙasa har zuwa ƙananan hukumomi da rassa to da yake na ɗan yi tafiya kuma ina aka tsaya ina aka tsaya so guda mai karatu da yawa ko to ba bari sai dama muna cikin waɗannan ayoyi na tauhidi wato waɗannan ayoyi da Allah subhanahu Ta'ala ya nuna muhimmancin tauhidi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana mimma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw khilahuma aw aw khilahuma wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa khafid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qul rabbi irhamhumā kamā a wannan aya akwai ambaton tauhidi wajibcin tauhidi haka nan zance ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wato ku bauta ma Allah kada ku haɗa shi da wani abu kada ku yi shirka haka nan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ina tsammanin wannan aya mai tsawo ko an karanta ba a wuce ta mai tsammanin an wuce wannan aya ba to mawallafin wannan littafin yana son ya ja hankalinmu ga sakonnin da suke cikin wayannan ayoyi wato ayoyi na a sura ta shidda daga aya ta 151 zuwa 153 ubangiji tabaraka wata'ala ya ce kul ta'alau atalu ma harrama rabbukum alaikum ku zo in karanta muku in kissanta muku abinda ubangijinku ya haramta gare ku wato waɗannan abubuwan da Allah ya haramta su ne Allah tushriku bihi shai'a. ya haramta muku shirka kada ku haɗa Allah da wani abu wato duk abin da ba Allah ba in mutum ya bauta mishi ya yi shirka kuma kowane irin nau'i na bauta cikin bauta kowane irin nau'in bauta ne mutum ya juya ga wani Allah to ya zan shirka ba wai sallah kawai ko zakka da hajji ba ba ruku'i kawai ko sajada ba hadda an ragaba to war rahama wal khawfu dukan su ibada ce wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a ji tsoron shi to tsoron Allah ibada ne to in mutum na jin tsoron wani ya cutar da shi kuma cutar wannan wato irin wadda Allah ga kawo mutum ko yana kwaɗayin wani ya amfanar da shi amfanar wadda Allah ne ke kawo ta wannan shi ma ya shiga cikin shirka amma irin don kayi kwaɗan wani abu ka same shi ga wani da tunanin cewa wannan sababu ne kawai Allah shi ke basuwa ma'ana in Allah ya nuhiya baka zai baka in kuma Allah bai nuhiya baka ba mai baka wannan mutum bai yi shirka ba eh, idan mutum ya ji tsoron maciji ko ya ji tsoron yan fashi ko sauran abubuwa masu cutarwa ba irin wannan tsoro ba wannan tsoro ɗabi'a adi ne na dabi'a ne amma yanzu in mutum na jin tsoron wani ya mai sai matsayaci to kuna gani me ya matsayin shi wato yana ganin wani na yin amshi arziki ne wato saboda ya saba mai ko wani na iya sauke shi daga mukamin nan wato mukamin da aka gare shi ko kujerar da aka gare shi in bai wa wani wani nau'in bauta ba kamar irin yadda ake zuwa wajen bokaye ko matsibbata wai su tsayen mutum mulki ne kun ga wannan shirka ne kamar yadda neman mulkin ma wajen bokaye da matsabbata shi ma mutum doka ta suke ba su shi ma shirka ne to wannan aya tana nuna mana kada mu yi shirka shirka haramun قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا to malam ya ce nan muka diba cikin sharhi ya ce ah, wa hadhihi al-ayatu hiya allati tusamma ayatul huquqi al-ashara an gane ko wato fi hadhihi al-aya ya'muru Allah ta'ala ibadahu bi ibadati wahdahu la sharika lahu fa innal khaliqa ar-raziqu al-mun'ima al-mutafaddila ala khalqihi fi jami'il halati Allah shine wato abin bauta shi ne mahalicci mai arzuta mai ni'imta wanda yake da baiwa ga bayi ne kuma ko ta wace hali wa huwa almustahiqu minhum an yuwahhiduhu wa la yushriku bihi shay'a Allah shine ya cancanta bayi su kada ta shi da bauta kada su hada shi da wani abu min makhluqati daga cikin abin halittarsa wa hadhihi al-ayatu hiya allati tusamma ayatul huquq al-ashara wannan aya ana ce mata aya ta haƙoƙi guda goma. Wafi ba'adin nusahi al-mu'tamada min nusahi hadar kitabi a cikin wani kwafin wannan littafi don an rubuta littafi inda ya shahara an rubuta an kwafa an buga an buga to ana iya samu wasu bambance-bambance tsakanin wani bugu da wani bugu ko kwafi da kwafi. To a wani kwafi na wannan littafi akwai takadimu wa ta'khirun. Wato an gabatar da wannan aya ala ayatul an'am akan ayatu suratul an'am wali hadha qaddamtuha li munasabati kalam ibn mas'ud al-ati yaje saboda haka ya gabatar da ita don a jero maganar dan mas'udu mai zuwa anna li ayatul an'am li yakuna dhikruhu ha an saboda ambaci bayanin ya hidace ambace shi a wannan wurin wa qawluhu ta'ala قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات ودنا آيوين wato zuwa ƙarshe na karanta su an ji har zuwa ƙarshe Allah tushriku bihi shay'a wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa bil walidayni ihsana qala al-imam ibn kathir babban malami ibn kathir ya ce يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم Allah yana ce wa manzon shi annabin shi Muhammadu sallallahu alaihi ka faɗa li haula'il mushrikina ga waɗannan mushrikai allazina abadu Allah, wanda suka bauta ma wani Allah wa haramu ma razaqahumullah suka haramta ma kansu abubuwa masu daɗi waɗanda Allah ya arzuta su wato kamar sun haramta ma kansu wasu dabbobi ha’ir da kuma sauransu ta'alau ku taho ai halin mu ku zo wa aqabilu ku huskanto atalu aqussu alaikum ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku in kissanta muku abinda Allah ya haramta muku haƙƙan na gaskiya ba wai abin da kunka haramta ma kanku ba la takharrusan wala zannan wanga haramci ne na haƙiƙa daga Allah wanda ba kirda dona ba ba zato na ba bal wahayan minhu a wahayi ne daga Allah yace ya haramta waɗannan abubuwan wa amran min inda kuma umarni ne daga wurin shi Allah tushriku bihi shay'a shine kada ku hada Allah da wani waka anna fil kalami mahzufan dalla alaihi siyaku. wato malamai suna cewa cikin ayan nan akwai abin da an ka shahe ana iya gano shi ta hanyar sayaki wato ko razanci hu! wasakum Allah tushriku bihi shay'a cewa Allah ya yi muku wasiya kada ku yi shirka da shi wale hadha qala fi akhir al don haka a ƙarshen aya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce zalikum wasakum bi wannan shine Allah ya muku wasiya da shi ya muku umur da shi qultu fa ma'ana ma'ana tana kasancewa wato ma'ana ma'anan wannan aya tana kasancewa kamar haka harrama alaikum ma wasaqum bi tarkihi min al-ishraki bi Allah ya haramta muku wannan abin na shirka da Allah ya ce ku bari wa fil ma'ana wa fil muguni limni hisham ya zo cikin littafin mugunin labibi an kutubil aribi wanda yake wallafa ibn sham fi ƙaulihi ta'ala game da fassara wannan aya da la'irabin da ake ciki ibn hisham ya ce Allah tushriku bihi shay'a yace to Allah tushriku bihi shay'a din nan sab'atu aqwalin akwai maganganun malamai bakwai game da wannan wannan jumla Allah tushriku bihi shay'a ahsanuha wato mafi kyawun wayannan maganganun da an kai bakwai hadha allazi zakarahu ibnu kathir shine wannan kauli na ibnu kathir na cewa wasakum Allah tushriku bi Nan gane ko? To, kun ga in an ka ɗauki wannan saura shidda kenan ko? Tun daga zantuka bakwai ne. wayalihi ga wani bayani wanda ka bi ma wannan bayyana lakum zalika li alla tushriku Allah ya bayyana muku wannan dan kada ku yi shirka fa huzifatil jumlatu min ahadihima sai aka shahi jumla guda wa hiya wasakum an shahi wasakum wa harful jarri wa ma qablahu min al ukhra sannan an shahi harfin jarra da abinda aka gaba gare shi a gabanin sa a cikin aya guda ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكا مشركي ya aka tambaye su game da abin da manzo Allah ka faɗa musu mina na ya ka faɗa musu cikin wa'azi ne qalu suna cewa ya qulu manzo Allah yana faɗa mana yana cewa o gudullaha ku bota ma Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku haɗa shi da komai wato kada ku yi shirka wata rukuma ya kulu a ba uku yana ce mana ku bar maganganun da uwayenku suke faɗi na jahilci ba akwai ba koyo da uwaye in sun tafi akan hanyar bata a'a sai mutum ya bi hanyar shari'a sai da ya kokarin jawo su uwayen kama kala abu sufyana li hirakal kama yadda abu sufyana ya faɗa ma hirakal mun san hirakal ko hirakal shine wato shugaban sarkin rumawa ya ke ce maherakal to lokacin da ya yi tafiya ya ta sham wato syria wanda yake sham da Siriya da falasini duk ƙasa guda ce to baitul maqdis dama yana cikin sham amma yanzu yana cikin ƙasar falastinu ko kuma ya zan rabi ne cikin ƙasar Falasɗinu? rabi kuma cikin Isra'il. To, a wancan lokaci, Firakal ya ta yi ziyara, to, ya samu labarin bayanan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, don manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama har takardu ya aika ma wayannan sarakuna su Firakal da sauransu. To, don haka suna da labarin Allah ya aiko annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. Sai shi Firakal ya ce a bincika mai a Kudus, Sham. akwai wani balarabe da ya to daga makka don yana son yi masa tambayoyi sai aka bincika aka samu abu sufyan ya to ɗauka kaya ya to wajen fatauci sai an ka kirawo shi ya zo gaban sarki hirakal ya zauna ya ce to tambayoyi ni ka son yi maka ina son ka faɗa min gaskiya kar ka faɗa min maganar da ba gaskiya ba shi ne ya tambaye shi to cikin tambayoyin da ya mai ya ce mai ni na nawaye shi wannan annabi ne ke gaya muku kahin ya mai wannan tambaya sai da ya tambaye shi ya ce shi manzon nan naku wannan annabin da ya bayyana cikin ku shin daga gidan sarauta ya tashi ko ko ba gidan sarauta ya tashi ba ya ce a ba gidan sarauta ya tashi ba ba ba gidan saraki yake ba domin in gidan saraki ya tashi to dama ya tashi da son mulki dole dan sarki ya tashi mulkin nan shi a cikin raina yana son ya kai gare shi to shi ba ya da tunanin mulki domin ba ya tashi gidan mulki ba ya tambaye shi ya ce to shin waɗanne jama'a na gabi ne manya-manyan mutane ko talakawa ya ce a talakawa na su ne ka tururuwa zuwa gare shi manya kan suna can gehe suna jayayya suna faɗa sai ya ce to lalle dama duk manzannin Allah su ma haka suke talakawa na ga fara bin manya sai abin ya gagare su sannan na suka dawa suke su ma sun yi yace to shin wai ya taɓa yi muku ƙarya kahin ya zama manzon Allah kahin ya yi da awacca manzon Allah na an san shi da ƙarya ya ce ina ba mu taɓa sani da ƙarya ba kaɗu da ɗaya rana ba mu sani da ƙarya ba ya ce to kun ga ashe ko bai kamata can kahin ya zama zuwa Allah bai karya ba yanzu ya ce shi manzon Allah ne akan karya ya faɗa karya ya ce to jama'a ta yi mabiya ne ƙaruwa su kai ko ragewa su kai ya ce kai ai ƙaruwa su kai kamar wutar daji ƙaruwa su kai tururuwa ta mutane gari suna zuwa wani to shine ya tambaye shi yace to ka faɗa min shin ni na naka horon ku da shi har aka samu tankiya aka samu takin dambe yace yana ce muna ubudullah wala tushriku bihi shay'a bota ma Allah shi kadai kada ku hada shi da wani wata ruku ma ya kulu aba'ukum ku bar da abinda uwayenku suke faɗi wanda ba daidai ba yace kuma yana horon mu da gaskiya da sadar da zumunta yace duk yana horon mu da waɗannan ne har dai ya ƙara tambayoyin da ya kai mai ya sallame shi to wannan hadisi na Herakal akwai cikin Bukhari Imamul bukhari ya rawaito ya Muslim ya rawaito shi to kun ga su ma mushrikai sun san saƙon gundaren sakon abin da ya kanu shine ubudullah wala tushriku bihi A, wata rukuma ya qulu aba'ukum wa hadha huwa allazi fahimahu abu sufyan wannan shine abinda abu sufyan ya fahimta daga sako na manzancin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa gairuhu da waninsa min qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato daga zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa qulu la ilaha illallah tuflihu ku faɗi cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah in kun yi haka kun samu babban rabo za ku samu babban rabo wa qauluhu ta'ala to kun ga dai wannan aya tana ɗauke da saƙo na tauhidi ko domin tauhidi shine kaɗai ta Allah da bauta sako na biyu wa bil walidaini ihsana ku kyautata ma uwaye qala al-qurtubi babban malami imam al-qurtubi ya ce al-ihsanu ila al-walidaini Abin da a kyautata zuwa ga uwaye birruhuma wato kyautata musu wa hibzuhuma da kiyaye mutuncinsu tsare su wasu huma da kare martabarsu wa amtisalu amrihima da kuma bin umarninsu wa izalatu rikki anhuma in in bayi ne to sai da ya yi kokarin yadda zai yi duka ya kawar da bota daga gare su wa tarki sulati alaihima kuma mutum ya bar nuna musu iko wato don kana ɗaukar nauyinsu kada ka ɗauka cewa kai ne a sama da su a'a ko shi dai kai ne na ƙasa gare su duk wanda kyautatawa ko ta kai kyautatawa wa ihsanan nusiba ala al-masdariya cikin wannan aya da aka ce wa bil walidaini ihsana to shi ihsanan din nan mansubi ne akan zaman shi masdari shi yake ce al masdaru na'ibu an fi'ili wa nasibuhu fi'lun min lafzihi abinda ya mai nasaba Shi fi fi'ili daga labzinsa kenan taqdiruhu wa ahsinu bil walidaini insana, wa ahsinu bil walidaini insana. wani ya tambayi ka me yasa an ka ce ihsanan ah, dan mansubatu suna da yawa a cikin larabci akwai mafa'ulun bihi mansubun ah, akwai mafa'ulun ma'ahu shi ma mansubun akwai zarfun shi ma mansubun akwai halun shi ma mansubun akwai akwai habaru kana mansubun akwai ismu inna mansubun akwai maf'ulul mutlaqu mansubun to ga sunan dai mansubatu suna da ya ashe in aka ga wani suna wani labzi da nasaba yana da kyau a san mi mai nasaba wannan shine sanin lirami sanin nahwu wato in ka zo cikin tarkibi cikin jumla kowane lafzi kowace kalma ka san matsayarta ka san aikin da take yi a cikin wannan jumla don haka malam ya kokarin fassara muna da yi muna bayanin insanan cewa mansubun ne alal masdariya wa qawluhu to cikin wannan aya akwai wani sako sako na gaba shine wala taqatulu auladakum min imlaq kada ku kashe diyanku saboda talauci na hanu narzuqukum wa iyahu. mu muke arzita ku da su don haka da ku da su duk muke ba ku abinci muke ba ku abin sha da tuwahi da sauransu wato kada uba ya kashe ɗanai wai don hina jin tsoron wahalar ciyar da shi ko ya kawo mai talauci al'imlaku alfakaru abin da ake cewa al'imlaku a larabci fakirci wato talauci ai la ta idu banatikum kada ku turbo ku mata khashayatal ailati wal faqri dan tsoron talauci fa inni raziquhum wa iyyakum lalle ni ne nake arzita su su yaran su diyan da ku da ku uwayen wa kana minhum man yaf'alu zalika bizukuri khashayatal faqri kamar da ake turbuje da mata da ran su kamar da Allah ya bamu labari wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ran tashar kiyama za a tambayi da ya mace yarinya wadda an ka turbude ta wato ubanta ya turbude ta sai a tambaye ta a tayar da ita ga ta gaban uba a ce miki lahin miki don a kunya tashi kafin a yi mai azaba ya ji kunya ya kashe rai babu dalilin komai ba dallahi ba to ana kashe ɗaya mata kuma ana kashe ɗaya maza akwai masu kashe ɗayansu maza don tsoron talauci zakara hulkur biyu malam qurtubi shi ya faɗi wannan wa fi sahihaini an ibn mas'ud radiyallahu anhu ya zo cikin buhari da muslim wato sahih buhari da sahih muslim daga dan mas'ud Allah ya kara musu yarda qultu ya rasulullah na tambayi manzon Allah kama haka sallallahu alaihi wa sallama ayyu dhanbi a'zamu inda Allah cikin zunubai wani yake girma wurin Allah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa yace anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka ka sanya ma Allah kishiya abokin tarayya alhali Allah shi ya halitte ka ba wancan abokin tarayyan ba wannan da ka ganin girma ne wannan da ka kama kabbar Allah to ai ba shi ya halitte ka ba Allah ya halitte ka wani irin butulci ne ai wannan ya zan rashin kunya ka bar Allah wanda ya halicce ka ya azurta ka ya ciyar da ka ya shayar da ka ya tuwatar da kai amma ka sakai ka kama wani to wannan shine mafi girman zunubai qultu sun ayyu sai je sai na sake tambaya ta biyu nace to bayan shirka wani zunubi ke biyo ma shirka ya rasulullah qala sai yace an takatula waladaka khashayata an yata'ama ma'aka shine ka kashe ɗanka domin jin tsoron ya ci abinci tare da kai kun ga su mutanen jahiliya kashewa suka yi ko eh, suna karkashewa suna turbudewa da rai to mu kuma zamun nan mu akwai masu zubar da ciki wanda ya zubar da ciki ya kashe mai rai ya kashe mai rai to kai ko wanda ya mai da mata ta yi bakarariya ba da dalili ba ba wani gaba saboda wani uzuri na ciwo ko likitanci ba shi ma ya hana wayannan ɗayan su zo duniya don tsoron talauci ba haka wayannan duka sun shiga cikin wannan hani na Allah subhanahu Ta'ala. don haka maganganun da ake ta yaɗawa kun ba samu goyon baya ba na cewa duniyan nan fa in an ka bari ana ta haihahen ga barkatai ba a iya cin abinci mutanen duniya ga ba su iya cin abinci ba su iya samun abin da sun kaci saboda yawa ya yi yawa an yawa an yawa an yawa don haka a ƙayyade iyali a ƙayyade adadin mutane population na mutane a takaita shi mu Najeriya tun zamanin Malam Abubakar Gumina da rai wannan da'awa ta zo ko malamai sun karinka bayani suna maganganu da abin da an fahimta su game da wannan to abin dai bai samu goyon baya ba kuma gwamnati an an yi ta talla kyauta aka basuwa ko kyauta aka ba su har yanzu ko amma dai masu zuwa su amsa ba su da yawa ba su ba a zuwa gwamnati kuma me yake gaskiya a Najeriya musulunci ya yi tasiri kwarai da gaske to masu sanya doka ba su iya zuwa su sanya dokan su ce an sa doka kakka wuce ɗa biyu ko kakka wuce ɗa uku in sun kai haka nan ana musu gori ba a kwashe lahiya don haka dai an ka ci gaba da wato siyasa ana ta kwadaitar da mutane to ana ta family planning sai an ka bari sai an ka ce child space ko child spacing <laughs> eh wato abinda aka so dai a samu tazara haihuwa ba magana waya tsaye da haihuwa ba tazara na a samu tazara mutum da huta dan yaro shi kuma ya samu ya sha nono ya sha nono ya sha nono ya koshi sannan a kuma samu to wato yaya wasu sau da dama wani zai sa a zo sai wani ya yi tambaya ya sha ni wannan tambaya wai mace ta gata ba ta ko ba ta wata shekara ga da haihuwa dan jaririn ta dan karami amma ga ta ɗauki wani nuna biyu to Allah sallah ko ba ba su mutu mutu sun kara to Allah tabaraka wa ta'ala kamar da wannan aya ta nuna wala ta kasulu ala da kun min imla shi kuma ibnu mas'ud ya fassara mana wannan aya da hadisin sa saboda tambayar da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qultu thumma ayi ya sake tambaya yace to wani zunubi kuma ka gima wannan da girma qala an tazniya bi halilati jarika shine kai zina da matan makwabcinka wannan su daga shirka da Allah sai kashin kai mutum ya kashe da nema wato wanda yake shi ya haife shi ko da ya sai abin da zai biyo na uku shine neman matan makwabta mutum yana hulɗa yana mu'amala yana neman matan makwabtansa wannan zunubi ya yi girma wani allah dama da na dai ko da wata irin ya iska an ka yi duk haramun ne ka ba ira ce ko wadda ta tallata kanta ta zan karuwa to zina ita haramun ne ka ba'ira ne kai ko ka hara ce wadda bata ma da Allah ba duk duk zunubi ne haramun to ina ta ga mata aure ko mata aure mata makwabcin don haka wannan yana da girma kwarai da gaske sun matala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karanta wannan aya yace wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وسيع النبي صلى الله عليه وسلم أكرم توقع كونغا سورة الفرقان كم Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani ibadu rahman bayan Allah wanda an mana garta, sai ce daga cikin sufofinsu ya ce wallazi na wadanda la ya da'una ma Allahi ilahan akara ba su bauta ma wani abin bauta tare da Allah ba su shirka ce wala ya kasuru nafsan lati haram Allah sannan ba su kashe rayuwar da Allah ya haramta a kashe illa bil haqi. ya har za su shiga cikin gashin kai to sai alƙalai ne sun yi hukunci cewa wani ya yi kaza wato la'ayi da hilu da mori da musulun illa da yi da talatin a san yi muzani wa namsu bin namsi wa da dini al-mufariq jama'a dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa uku suke halatta jinin musulmi a yi masa kashi na halal na haƙƙi shine in ma dai wato ya yi zina yana da aure ko kuma ya yi rinta ya bar addinin musulunci ko ya yi kashin kai sai a kashe shi aiki sasu da kun ga wannan aya ta nuna haka wato illa bin haqqi wala yaznun ba sai yin zina wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan abin an ce shirka aka ne an gane ku wasu suka ce a'a ai gaba ɗaya ka ne waɗannan abubuwan wato da aka faɗi shirka da kashin kai da zina wanda ya aikata su yalka sama zai gamu da azaba da hula azabu yau yawmal kiyama ana ninka azaba gare shi da kiyama wa ya da fihi muhana amma wannan mai shirka ake ne wanda ya mutu yana shirka in ya shiga wuta mai ta har abada illa man taba sai wanda ya tuba wato kamin a rufe kofar tuba wa amana ya imani wa abil amalan salihaya aiki na gari ya ta waɗanga yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat Allah yana Allah yana juyawa yana musu ya miya ga su a goge zulubban a mai sa musu lada a rubuta lada wa kana ga ghafurur rahima Allah bai gushe ba mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ne to mun ji wannan aya ko ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده kun ga wannan sakon shi kuma magana dukiyar maraya wala ta karabu malar yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya kenan kada ku yi ko irin ko wani irin tasarrufi da dukiyar mara illa millati a hasan sai da hanya mai kyawu sai hanya mai kyawu har ta yablu ga ashir da haya kai ga karfi ne wato ya zan ba da gila yi sai a ba shi dukiya ne an gane ko don haka cin dukiyar maraya babban laifi ne kuma yana jawo mutum shiga wuta kada mutum ya yi dubarar da zai sanya dukiyar maraya ko ta hanyar aro ya ce bare ya yi aro ko ya mai murmure ko ya yi kaza ko ya yi kaza wanda yake duk dubarun da mutum da yi sai ya hada cikin rami wato allah ya kama shi ah, wala ta karabul ba ma zahara min hawa ma badana qala ibn adiya to an ce kada kuma ku kusanci albasha wato mabayyaniya da wadda ta koyi kalan ma'aniya na hayu na amun wannan hani ne bai daya an jami'a anwa'il fawashi daga aikata dukkan nau'in alfasha wa hiya al alfasha Samun Allah ne alfasha wa mahara wa badana halatani eh tattau yani a kasa mu maji majin na da ma wato duk ya kunshi duk wadannan abubuwan da aka wani tunda an ce da banna da zunubi wanda an bayyane da wanda abu wa qawluhu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai da haƙƙi cikin sahihaini a da mas'udin radiyallahu anhu wa marfu'a ya zo cikin buhari da muslim dan mas'ud ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ba ya مسلمي a zubar da shi. musulmin da ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida annai Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama illa da ihda talatin, sai dai da ɗayan abubuwa guda uku dalilai guda uku as-sayyibu zani namiji wanda yake ko namiji ko mace masu aure idan suka yi albashin zina wannan su bin nafsi da kisa kashin kai wanda ya kashe sai a kashe wa tarihin zini da wanda ya bar addinin shi almufari ilin jama'a wanda ya bar jama'a musulmi ya yi da to kun ga wato musulmi musulmi inda ya shaida ba a yi sai Allah in dai ba ya walwale wannan kalmar shahada ba to ba a zubar da jininsa da ya shiga musulunci jininsa ya zan tsarare wato shi yasa wata rana an sai wurin yaki usama tun zai allah ya kara mishi yarda suka ta yaki wani kafiri yana yaki yana yaki ya fatattaki musulmi ya kashe wasu ya a wasu rauni sai da wasu mutum da zai ya kusance shi ya cire takobi zai tare shi sai ya shaɗa Allah ilaha illallah wa annan muhammadu rasulullah sai ya ƙi da ya abin da yadda yana ba ta amfani ka sai ya tare ku shi ne da labari ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya usama yanzu ka ji mutunan nan ya ce la ila illa muhammadu rasulullah ka kashe shi yace a abin da yasa ne kashe shi saboda ya haɗe wannan ne don ya kare kai ne ya yi muna ɓanna ya rasulullah ya karkashe muna mutane ya raunata mutane mutane da ya gana kawo ya hari zan kashe shi don haka ya faɗi kalmar shahada don ya kare kai ne ya ce to usama ka dage zuciya ta kaga abin da ake cikin zuciya ta ba da gaske kai ba yace sana kara kashe shi alhali ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan yana nuna mana girman tauhidi wannan yana nuna martabar tauhidi in dai mutum ya ta Allah da tauhidi da ya faɗi kalmar shahada to ya zan tsararre sa ya zan tsararre da dukiya sai da mutuncinsa sai in shi ya bata tauhidi ne ya da aka ga ya aikata shirka ko kafin ya bar musulunci wannan shi kenan jininsa ya halatta to sannan Allah ta baraka wata ce zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wannan shine ne abinda Allah yake muku wasiya da shi domin ku hankalta wato ku lura ku yi amfani da hankalin ku qala ibn atiya zalikum isharatu ila hadhihi ana ishara ne ana nuni zuwa ga waɗanda abubuwa haramai da aka faɗi wal wasiyatu abin da ake cewa wasiya cikin larabci al'amrul mu'akkalu al muqarrar shine umurni mai karfi tabbataccen umurni wanda aka bayar shine a wasiya wa qawluhu la'alla tajiduna la'alla lit la'alla a cikin larabci tana zuwa dan ta'ali dan nuna don kaza ko saboda kaza ai inna allaha ta'ala wasana bi hadhihi al-wasaya Allah ya yi muna wasiya da waɗannan wasiyoyi da na akila ha don fahimce hannu da gare shi wani amala da ya mai aiki ne wa fi tafsirin tsabari alhanabi ya zo cikin tafsirin imamu tsabari zakar awwalan a farko ubangiji ya ambaci ta luna a aya ta farko don aya uku ne to aya ta farko an la'allakun ta haƙi luna aya ta biyu ta zakarun ثم آت كرشي تتقون لعلكم تتقون لأنهم إذا عقلوا saboda abin da aka jero hankalta da ba hankali da fahimta saboda in mutum ya fahimta ya hankalta ta zakaru zannan wannan sannan lokacin mutane za su wa'azu fai in sun wa'azu kafu tsoron Allah wata kausi ta kawa su za ka jinsa cikin ayoyin guda uku aka jiro la'allakum ta'qilun la'allakum tadhakkarun la'allakum tattaqun wa qawluhu abinda amma anan shi kuma zancen Allah subhanahu wa ta'ala da ya ah wa qawluhu wa la taqrabu mal al-yatim illa billati a ahsan kada ku kusanci dukiyar marayi sai dai ta hanya mai kyau. hatta ya buluga cikin. قال ابن عطية ابن عطية ما لم تفسير يأتي هذا نهي عام والنهينا قبادة عن القرب الذي يؤم وجوه التصرف أنت قوة كسا كده مخصلت دوكيا مرايا wanda yana da yin duk wata sarrafawa da juyawa kada ka yi ga dukiyar maraya idan har da canza kuɗi ba yadda ba wato ka murmura da kace ta to na eh, yan kaza kaza ne bari in tsara mai kaza ko kuma dololi na bari mu canza mai zuwa nerori domin tasarrufi ne in ba in dai ba bukata ta kama a haka ba in dai ba bukata ta kama ai wannan wurin ba kada a yi ko kuma yana da wata tunkiya sai a ce to bari a murmura mai ta bari mu sai ce ta murmura mai eh, ko kila eh, ba ta shan ruwa da yawa ba ta ɗaukar kasari da yawa bari musamman samu ba ta shan haƙi ya bari a wura mai to kaga wani lokaci da manuwa za a yi eh, so aka yi a matsa ya an da zai zuwa za a ɗan ɗaje wani abu sannan a sau wata wani lokaci ko za a ce bari mai yana da ni ya zo cikin gari to bari mai mai warware kafin ya girma karami na to can inda za mu kai mai sai a sayar mai arha ko masu arha domin wato ya ci riba sai ya zama wani lokaci ba da gaske na aka yi ba wata manuwa akwai ta dai a a mace wani abu cikin wannan dukiyar tashi to duk tasarrufin da za a yi cikin dukiyar maraya in ba hanyar da za a bunƙasar da wannan abin nashi ba ya ƙara yawa ba ko ya ƙara amfani ba to an hana قال ابن عطية هذا لا عام عن القرب الذي يؤم وجوه التدعو وفيه سد الذريعة wato akwai saddun zari a ciki ma'ana wato an tare ka kada ka fada wato cikin hurumi sun mastasna ma ya hasunu wani ya sa'ar fi fi tamami wato ma fi na mai wato an toge abin da shi babu komi gare shi ne abin da mutum zai yi don bunƙasa wannan dokiya ta ala mujahid allati hiya a tijara su fi shine ta hanyar yin kasuwanci da dukiya ne, amma ba kasuwanci mai hadari ba an gane ku? in za a yi kasuwanci da dukiyar maraye to a sa ta dukiyar hanyar da babu haɗari. don wani kasuwanci kai ma kasan kasada ce kai to sai ka ɗauko dukiyar maraye ka sa cikin kasada bai yi daidai ba kamar yanzu a sa dukiya ta cikin simoga wai ana samun kuɗi wajen simoga ne sai a sa kayan maraye to yin kwastan sun suna karbewa kaga ka sa cikin hasara don haka ba a yi haka amma in ga kasuwanci wanda ana samun amfani ciki a samu alkhairi ko bai da haɗari to wanda an rike da dukiyar maraya yana yasa dukiyar maraya ciki kuma babu laifi tsakanin shi da Allah ya ɗebe gwargwadon abin da a haƙe ne kamar yanzu misali ya maraya yana da miliyan guda sai an ka sai kaya an ka sai suwa na miliyan guda sai an ka samu dubu ɗari hudu ko ɗari uku to sai a ce to yanzu in wani ya saka kasuwancin nan da miliyan guda an ka samu miliyan an ka samu dubu ɗari uku sama ko ɗari hudu ko ɗari biyar mina na zai ba shin dubu hamsin zai ba ko dubu ɗari zai ba ko dubu ɗari da hamsin ko kuma dubu ɗari biyu zai ba tsakaninka da Allah yanzu kai na kawakan ka alƙalanci in kai yi mugun alƙalanci Allah ya kama to kaga a nan sai mutum ya yi ƙoƙari ya ɗebi wani abu ya kamata ma ya raga wani abu yanzu ko da wanda ya kasancin miliyan an ka sama dubu ɗari biyar ana yi baya dubu ɗari biyu sai ya ce su bari ɗauki dubu ɗari da kaga ya rage wani abu kaga wannan wani irin adalci ne insani ya nuna abinda an manufa ta taimakon wannan yaro wannan dukiyar ta bunƙasa Ah, wa kauluhu hatta yablugha abin da ake ne da cikar karfi qala malikun wa ghayru imam malik ba shi dai ba da wasu malamai sun ce huwar rushd ba wai sai ya zan mai ƙarfi wanda ka kada mutane ko yake buge mutane wani dai ba shi aka ni ba ba shi ake ni ba a ah, da ake ni ne ya zan maliki mai hankali ba sahuhu ba ne ba wawa ba ne wannan ana iya dauka mai dukiya ne wadda walin safari ba algulun to ya zan bai da wata kuma ga shi ya zan bari warawa na hawa haza warwai na hawa haza an zai jimna asalama wa sha'abi wadda zuwa gairu wannan fassara an ruwaito ta daga wasu daga cikin malamai kamar zai nuna aslama da imamu sha'ani da rabi'atu ra'ayi wa garin da wani da haka in yaro wato maraye wanda kake yake da dukiya ta yi yanzan ni, kuma mai hankali yana iya tattarufi da dukiya ba kana iya ba shi. an ce ana iya gwada shi a ɗan bashi wani abu farko a gani ce dan sai samu dan kasuwancin da kai ya zai misali ya da miliyan guda sai a ba shi dubu hamsin da ce ka sai gaba da kasuwanci a gani ya gani ya sama da zai mai da kwabo guda a nan kwabo da rabi ko naira da kwamo naira da su ne in yi zo yan narke su a ce to hanyar bai fara hankali bai hanyar na haka sai a ci gaba da rike dukiya ne sai dai a ɗiba a yi mai tuwa ne a ciyar da shi a yi mai lalura amma ba za a ba shi dukiya ba domin an ka ba shi ita an halaka ta an hana kuma ku halakar da dukiya wanda aka hannu in dukiya na ga hannunka ko ta kata ko ta maraya ta Allah ya hana ka halakar da ita ka sa ta hanyar da za ta halaka to wanga tun da mubazziri na wato bai san daɗin bai san ciwon dukiya ba zai narke ta ka a bashi bai halatta a bashi wa ƙauluhu har yanzu muna cikin dai wannan aya ubangiji ta baraka wata ala cewa ahul kaila wani za da bilkis ku cika mudu zakka da fikeli ku cika da adalci ya eh, an ce alkaila ana nufin mijiyar mizan kuma shine wato kustan shi ne yi. ƙalin da kasirin ya murta ala bi adali allah ya yi umarni da a tsaye da adalci fil an da wani ita lokacin da za a karba da lokacin da za ka baya in za ka sayi ga mutane in za ka san sa musu ka ci sa musu la nukallifu nafsan illa wasaha ba mu kallafa mare sai abin take iya ai manish ta hada ma'ana anan wanda zai yi ƙoƙari bai a da'il wajen ba da haƙƙi wa aka zai da karɓar haƙƙi fa in a kasa'a in ya yi kuskure ba a dasti firagil in dai ya yi iyakacin ƙoƙari ne wa ba zana jihu da fala haraja alaihi to babu lahi a kai idan mai awo ya yi iyakacin kokari a adalci amma ya samu kuskure to abin da ya samu na kuskure na ragewa da haƙoƙin mutane to Allah ba zai kama yi da shi ba Allah zai cika masa Allah zai biya mishi wannan haƙƙi wa qawluhu kuma cikin wannan aya Allah Ta baraka wata Allah ta waje za qultum fa'alu walau za zawra waje za qultum in za ku wadi magana fa’adilu ku ya adalci kun ga ba wani hukunci ne ake son adalci ba har da wurin magana ana son kai adalci ka wani magana ta gaskiya ta adalci walau kana zafur ba ko da ko dan uwanka ne na kusa maganar shawa? a kila ma ana jaya tsakanin dan uwanka na da wanda ba dan uwanka ba ko abokinka wanda ba da wanda ba abun to ka wadi gaskiya shaida ce ko kuwa? a hada amrun bil adali fil qawli wannan umurni ne da yin adalci a cikin zance wal fi'li da aiki alal qaribi wal ba'idi kuma adalcin nan ga na kusa da wanda an nesa duk ɗaya ne shi adalci wai bai ce sai naka ba ba sai wanda ake so ba har da wanda an nesa gare ka wanda ba su kawo baka da alaka komi ta zumunta da shi ko makwabtaka ko yan uwantaka to a yi masa adalci masoyi ma a yi masa maki ma a yi masa kowa a yi masa adalci saboda ka shi sa addinin musulunci addinin adalci na yana horo da adalci saboda haka kafirai suna jin daɗi in suka zo wajen mu ko suna samun walwala su yi kasuwanci a ba su shaguna aro ko haya a ba su haya gidaje amma a sai su a musu kai har da wurin gina cocewa sai a ba su to amma in musulmi ya ce kasar kayarai ka dibe irin cutar wadda ake yi ka diba a gani yanzu kai ka isa ka samu shago na kanka abin nan ta. in haka kai kana iya mallakan shago a kasuwa kwadanta ko umma ahiya to ina ganin to sai dai an wani abokan taka kila ta da gwamnati hake kila ko sai in ta da gwamnati hake yanzu nan mu ba shaguna kawai ba ko gidaje har da ayyuka sai a ɗauki na a nan mara nan nan jihar sai a ba shi aiki sai a ba shi aiki kai wasu har da indijin aka ba su takardar haihuwa ta jihar kai sannan ana ba ɗan a nan barfin kwangila a jihar kai wato duk wannan duk da cewa dai ana wuce iyaka amma dai wato saboda irin adalcin musulunci akwai wani ɗan jihar kawai da ya yi gwamna ƙasar inyamurai can kudancin nan ko ƙasar yarba ne to sai yana gwamnan soja sai ƙungiyar da ke jawon jihar sun ka zo sun ka mai to ƙa'idarsu in zai ba da kwangila bai zai ba da kwangila ga wanda ba ɗan jihar nan ba sai dai yan jihar nan kawai za a ku ji ba gwamna na ba gwamnan soja amma wai bai isa shi ba wani ɗan wani kwangila ko ɗan wata jiha ba sai dai ɗan jihar nan ta to saboda haka addinin musulunci ya yi umarni da adalci kuma adalci ana wa na kusa ana wa na nesa ba wai na ce daidai na abin da aka yi ba don gaskiya ba wani takarda dan dan dan dan dan dan dan kasa ko ba dan kasa na ba ba dan jaha na ba ya ce ya ci more jaha irin kudin da ake ta a biyanin karatu tushen fis ya zan kawai dai bai ci su ba ba bai bashe su ba sannan in wani ya bola shi ake ba su a baki wannan zalim ya ba daidai ba ne ba wannan ba daidai ba ne gaskiya kuma ba musulunci sai a yaka ba amma abin da a haƙƙi ne na zaman ɗan najeriya da zo shi walwala shi karatu yana yi amma bisa ka'idar da an ka sa da doka sai a bita akwai wani wani mai kirin garin na wanda ya samu admission dan wani university ya samu takardu na ɗanɗan jihar kai to alhali jami'ar dan hodiyo yan kabi sun yawa ciki kuma har ma ya arun sai ce kai ba na san ka eh, kemil garin ka arun ba yau ka zama na jihar kai ya ce in ka sai kakkawa takardun jihar ka ba har da adamishin ganin soke shi zan soke admission da na gaba daya ka ce ka samu takardun jihar ka ba wai na jihar kai to ya ce lokaci ya rubu? nan ya ce wani za kun zumfa adilu walau kana za ku ba an ba da umarni a yi adalci ko na magana ko na aiki na kusa da na nesa ƙalar hanabi imamul hanabi ya ce wato al'adar mil kauli fi haƙƙin waliyi wal aduwi wato shi adalci na magana ga haƙƙin wanda an masoyi da wanda an maki la ya taga yaro sai za wal gadan ba yi canzawa don haka da na kusa da masoyi da wanda ba masoyi ba don ai musu adalci kuma ko mutum cikin halin wushi yake an bata mai ne wajibi da ya adalci an gyara mai ne dole da ya adalci bal ya kuna allah haƙƙi mutum ya zama akan gaskiya wayan kana za ku kurba ko da makusanci ne fala ya milu ila alhabibi wal karim bai kamata ga musulmi ya karkata zuwa ga masoyi ne wai ya mara mishi kun ba da gaskiya wani kariki ko makusancinsa ba da gaskiya kuma ya mara mishi wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yace kada kiyayya da wasu mutane ta ja ku akan ku kasa adalci ku yi adalci adalci shine yin zama kusa da tsoron Allah to ayoyin guda uku ne kuma suna da tsawo amma dai za mu tsaya na wabi ahalillahi a sai mu tashi na yin Allah nuna mana dai umarni da cika alkawari wato an da cikin wannan ayoyi guda uku umarni da hani guda goma ne kuma kamar da suka zo cikin alkur'ani sun zo cikin taurata sun zo cikin injil har ma ana yi musu kuna ten commandments eh don haka akwai su a cikin bible ko a cikin taurata wato kenan a old testament da kuma new testament duka akwai saboda haka waɗannan wasiliyoyin alwasayar ashara suna da muhimmanci kwarai daga wasu gincin kayan matsaloli na a cikin addinin musulmi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya amfanar da mu da abin da muka karanta Allah ya amfanar da mu ya ba mu ilimi mai amfani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh